yanda ake forwarding jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu akwai da shirini ne maka dale Idris ka dage a yau na kawo mana wani bidiyo ne yanda zaka gane an maka forwarding din wayar ka shin wani yana sauraron duk kiraye-kirayen da kake yi amma kafin mu wuce a kai tsaye ga wannan bidiyo? kar ka manta idan baka mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo za a san da kai na gode kawai mu fara aikin a ah, su wannan bidiyon shine a yayin da wato za ka iya ganin wani abu ya hau kan wayar a ah, kan samar wayanka wato gashin forwarding all calls so hakan yana nufin a ah, wani yana wato bibiyar duk wani kiraye-kiraye da kake yi so ta yaya za ka duba wato namban wannan wanda yake kira yake bibiyar ka so ko da ma ba ya kasance an yi forwarding bane an yi a wani wato kalar bibiyar naka ne ta yaya za ka gano so abin da zaka yi shine zan wato sai ka fahimci code din da zamu danna dan ka gane so yanzu misali ka zo wajen kira kamar haka inda kana zuwa nan gurin a kai tsaye zaka danna wato alamar hash hash guda biyu so idan ka danna hash hash guda biyu sai ka danna wato 21 sai ka karasa hash so a kowane layi zaka iya dubawa inda kana yin haka misali idan zaka duba shi ne a wannan zaka cire ne sorry so idan kuma zaka duba ne ana bibiyar ka sai ka danna star hash inda kana sa star hash sai ka sa 21 sai ka maimaita wato hash inda kana zuwa kowane layi naka da ka danna za ka ɗan jira yi sacin inda kana zuwa kamar yadda kake gashi nan kaga voice an wato ana forwarding sannan fax ana forwarding sannan sai async ana forwarding so gashi nan kamar yadda kake gani a nan gurin yadda kana zuwa kaga alamun cewa wannan number wato tana bibiyar ka mai wannan number yana bibiyar ka duk kiraye-kirayen da kake yi yana iya wato saurara yanda kana zuwa idan dai har kana son ka yanke wannan wato forwarding din da yake yi so abin da zaka yi shine zaka danna star star uh, sorry hash hash biyu sai ka danna wato 21 sai ka sa hash so inda kana zuwa ka danna akan layin naka zaka ga wato ya fita so kun ga an ce call for warning erasure is successful so kun ga uh, ka riga ka cire shi sai ka danna wato alamar good inda kana danna alamar good ka riga ka cire so ta yaya kuma za ka yi a forwarding wato ka dinga bibiya kai ma idan da har ka gane shi ya bi yana bibiyar ka kaga ka duba ka gano nambar sa so amma na hanyar da zan nuna mana ba wai ina nunawa ne dan wato ka cutar da wani ba sai dan kawai ka wato ka wato ka abin nan a dan kawai ka wato da wannan hanya so yanda kana zuwa a zaka danna wato star star inda kana sa star star sai ka sa 21 sai ka sa star sai ka ɗauki nambar nashi idan 090 ne in 080 ne in 081 ne ma in 070 ne sai ka sa namban nashi har karke misali 070 misali ga number nan kamar haka bayan ka gama sawa inda kana zuwa kana danna hoto hash sai ka tura a layin wato a wayar nashi kenan za ka yi wannan kai ma so kana dannawa kai tsaye za ka ga cin successful so inda kana zuwa duk lokacin da wato zai yi kira za ka iya jin abubuwan da suke tattauna amma wannan na koyar da shi ne don ka ilmantu a kansa ba wai don ka cutar da wani dan uwa ba so na gode idan bidiyon na ya burge ka ka danna min like sai mu haɗu da wani bidiyo na gaba na gode